wannan matsala mun kai wajen wata biyu muna shanta wannan ruwa ruwa he karhe uku na dare karhe hudu in ya zo ba na kirki ba ya ci ba a samu ruwa ashirin sha biyar ya tsaya dan je kwata kwata ma bai zo shi ba ruwa kullum mu hana idan mu barci mu hutu ban mu samu ruwa nan famfan nan kwana na a gurin tare da ni da shi da na gaba na samu ba na dauki binduna na na tai daji cikin daren na dauku kuma holo da an gan mu muna yawo cikin dare da binduna a dame mu da yan patri sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dai wannan yankin sama da shekara 20 ruwa kawai sai dai mu raka huta muna neman wa sai da na ta kusan cancandi na je na dauko shi an tsalke wannan ana da matsalar shi baya zawa sai da daddare mutane sun shiga barci ya ruwa gaskiya muna cikin ta kwanan wata guda ruwan sai da dare wajen karhe daya karhe biyu zai zo mu karhe shida na safe ya tsaya yanzu gaba daya ma a nan kwana hudun wannan wallahi gaba daya sam sam sam baya zawa wallahi to cikin ikon Allah akwai kwari na nan yammacin gari muna da kwarurruka da aka rijiyoyi to anan mutane amma shi ma sai kai asubanci sai ka dare an baka bi dare ba wallahi baka samu ruwan an kwalhe shi